Ministan watsa labarai da al'adu Layi Muhammad ne ya bayyana haka a lokacin da yake ganawa da manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. No responsible government will sit by and allow and to airwaves because of the capacity of these menace to exploit our national fault lines to set us against each other and trigger a national conflagration. A nan Lai Muhammad ne yake cewa gwamnatin da ta san abin da take yi ba za ta yarda da wannan ɗabi'a na yayata kalaman ƙiyayya da ɓatanci da zai kawo rashin jituwa a ƙasa ba. Saboda haka za mu yaƙe ta ko ta kowane hanya da doka ta bamu izini. As part of such efforts, I recently set up a committee on implementation of the recommendations that were approved by Mr. President to inject sanity into the nation's broadcast industry. ya ƙara da cewa wannan batu ne ya ƙara da cewa wannan batu ne ya sa suka ƙaddamar da wani kwamiti da zai tabbatar da gyare-gyare a hukumar kula da kafafen yada labarai na ƙasa inda ba za a bari siyasa ta shige ta ta yi mata katsalandan ba. comments, and in Lai Muhammad ya ce a yanzu an ƙara kuɗin da za a ci tara na duk wata kafa da aka samu da laifin yayata labaran kanzan kurege ko ƙarya ko na ƙiyayya ko na ɓatunci daga naira dubu ɗari biyar zuwa naira miliyan biyar. Wannan mataki ya yi wa wani mai sarauta daga jihar Katsina Ciroman Bakan Daura daɗi inda ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. Duk wani jami'in tsaro na ƙasar nan na Najeriya duk mutumin da ya aikata laifi suka ga dama ko yana ingila ko yana burkina faso ko yana kamaru ko yana chadi kowace ƙasa ce yake ciki illa yallazi a yadda jami'an tsaron ƙasar nan suka kware suka san menene aikin tsaro wallahi za su iya kamo wannan mutumin a hukunta shi da wa'annan mutanen masu yaɗa kanzan kurege kai ganin nan na banza shiru ba a hukunta kowa ba to da a lokacin an bididdigi an kama su an nuna duniya mutanen nan a ƙaryata su a kai su kotu a masu hukunci wallahi da an sassafta wannan abu ina mulka kuka na ga an tsaro wa'annan facebook da whatsapp da mutane suke rubuce-rubuce na banza na ƙarya na sharri ya kamata su dau mataki su tamna tsakuwa don a ta ji tsoro A da dai hukuncin masu yada kalaman ƙiyayya da na ɓatunci shine naira dubu ɗari biyar, a yanzu akwai yiwuwar mayar da shi naira miliyan biyar domin ganin an kawo ƙarshen ire-iren wannan matsaloli a ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.